alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mita 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To zara kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana duba matsala ne ko kuma muka duba kiwon lafiya inda a yau ma yau za magana ne akan ciwon nan da ke addaba ƙananan yara wanda ake kiran shi colic a turanci. Idan yaro na yana fama da ciwon colic zan ga yana kuka yana miƙe-miƙe har ma ya ki kama nono. haka yake yusuf ai jarirai da dama sukan yi fama da irin wannan ciwon cikin da ake kira colic a turance wasu iyayen ma sukan shiga halin damuwa ganin cewa jariransu sukan ta yin kuka su rasa me yake damun su shi yasa wakiliyar sashen hausa hawa umar ta jiyo mana abinda jama'a suka sani akan wannan larura kuma za ku ji ta bakin likita kuma muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku. To ai kin sani yau ma za mu ba ku dama don ku za mu karanto muku abubuwan da muka tambaye ku a shafin mu na zumunta wanda muka tambaye ku wai me kuke ganin yake sa yara suna fama da wannan ciwo wanda ke sa su kuka da yawa. Kun an samu na da kuma cewar haka. amsar mu ta farko a yau amsar haɗin gwiwa ce daga Adamu Muhammad mai nasara nasarawa tare da Kinuni Sani Yunusari da Dauda Hudu Unguru da Abubakar Ayuba Mahangi inda suka ce mugun ciwo ne mai nakasa jarirai kuma mai wuyar ganewa to amma ya kamata idan an ga jariri na yawan kuka a garzaya da shi wajen likita domin su duba shi. to shi kuma alhaji murtala mai gyada kwantagora cewa yau da gobe ni dai wannan tambayar taku faduwa ta yi daidai da lokacin da nake da bukata da ita domin kuwa uh, an yi min haihuwa kuma na ga yarinyata tana fama da dukkan waɗannan uh, koke-koke a duk dare ba ji ba gani To sai Shehu Adamu Rijau inda ya ce gaskiya zan so sanin me ke haifar da hakan domin na daɗe ina jin iyayen yara suna korafi akan wannan matsala ta matsanancin ciwon ciki da ke sanya jarirai kuka saboda haka rediyo na na hannuna ko nake jira kawai domin jin yadda abin yake daga bakin likita da kuka gayyato mana dalla-dalla To shi kuma Abdullahi Latirisha a shaka cewa yi kwanan nan ‘yata ta yi ta fama da irin wannan kuka ba dare ba rana muka sha wahalan jinyarta da fatan likita zai muna ƙarin bayani akan wannan matsalar. sai saminu bawa rimawa inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan babbar matsala ce wadda ba ta rasa nasaba da yanayin nonon da jariri yake sha mafi yawa akwai sinadarin wanda bai dace da cikin yaro ba sanadin haka sai ya kamu da ciwon ciki daga nan sai kuka to shi kuma Adamu Abubakar Bajoga cewa salam yau da gobe. Ikon Allah gaskiya ina son jin cikakken bayani musamman don mu ji yadda za mu tunkari wannan matsalar. To mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga Hauwa Umar wakiliyar sashen Hausa da ta jiyo mana ta bakin jama'a. Sunana Aisha Ibrahim. Kin san ciwon cikin jarirai? Eh na san shi sosai. Kiya ina da yara hudu kuma dukansu sun yi. Amma dai mazan sun fi don ko medikali ma an sani akan cewa yara maza sun fi mata colic saboda suna yi daga haihuwa har zuwa wata shida. Sai sun kai wata shida sannan abin yake sauki. To ya kike kike gane cewa yaran ki suna fama da ciwon ciki? kaman ka ga yaro ya yi ta kuka haka ba gaira ba dalili ka san ba yunwa yake ji ba ko wani lokaci in zaka ba shi nono in ya kama nono yana fara sha sai ka ga ya sake kaman ya zabura haka so ka san wani abu na damun shi to idan na ga haka sai dan bubbuga cikin wani lokaci sai ka ji ya kumbura in cikin ya kumbura to sai in gane ciwon ciki ne ke damun shi kina ganin hakan yana da alaka da abubuwan da kike ci a matsayin ki na uwa watakila suke sha a nono Eh gaskiya akwai wannan ma saboda ni dai na kula idan a ce ko na sha gyada haka kunin gyada ko a ce na ci wake duk wani abu da zai iya kumbura ciki to in ka ci idan cikin yaro bai saba ba za ka ji ya dan kumbura mishi ciki haka amma idan ka ci gaba da cin abin zai iya zuwa cikin shi ya saba da shi sai dai yana sa mishi wannan ciwon cikin ko a ce ka ci kabej cabbage ma yana sawa duk dai wani abu mai kumbura ciki so in na ga haka gaskiya sai in rage cin wannan abun ko in dinga ci kaɗan kaɗan don har cikin shi ya saba a hankali. A lokacin da kika gane cewa ciwon ciki yana damun yaranki wace hanya kike bi domin magancewa? Eh akwai magani da ake basu kama akwai wani infocol eh, yana da kyau sosai maganin akwai kuma gripe water gripe water dai shi is common wannan an fi sanin shi amma dai na fi amfani da infocol din don gaskiya ya fi kyau don ka ba wa yaro before ya sha nono ana so ka bashi eh, kafin ya ci abinci to in ka ba shi in ya dan sha nono sai ka ji yana ko gyatsa haka ko in yayi tusa sai ka ji ya samu relief sai su daina wannan kuka to ka san dai ya samu saukin ciwon cikin nan sunana hajiya maryam kin san ciwon cikin jarirai wato colic a turance eh na san ciwon colic sosai ma kuwa yara ke yin shi maybe daga two weeks yake farawa wani yaro in ya kai one month sai kan iya fara masa sai ga lokaci yaro ya dan samu kumburin ciki bai iya yin bayan gida da sauransu in zai tsotsi nono ma baya sha normal yaran ki sun taba yin wannan ciwon ciki eh a gaskiya yara na ba su taba yi ba amma dai na san ana yi kuma na san yadda yake yi amma gaskiya yara na ba su taba yi ba su to a matsayin ki na uwa kina ganin yana da nasaba da abubuwan da uwa take ci watakila yaron cikinsa bai saba ba yake tsotsa a nono yana da shi dan kaman wani lokaci akan faɗi abin da kika ci shi yaro yake tsotsa so akwai abin da in kika ci yaron zai iya reacting wannan abin da kika cin so zai yi affecting ishi sai sai kiga cikin ya dan kumbura kaɗan ko za ki ga kolon kashin shi ya dan canja sai a ce maybe abin da kika ci ne to amma normally daman babies in suka zo akwai irin wannan changes din su kumburin ciki da sauransu wani lokaci za ki ga suna in suka dan sha nono sosai ma yawa za ki ga za su dan fiddo shi to dole sai ka ka samu irin wannan problems din kafin na zo su yi normalizing wace shawara kike ba wa iyayen da yaransu suke fama da wannan ciwon ciki tun da kin ce kina gani yara suna yi shawaran da zan ba wa iyaye the moment in kai notisin yaron kana da wannan ciwon cikin ko yana yawan kuka don shi ciwon cikin yakan sa su kuka su dinga yawan kuka tun da ba magana suke yi ba ba za ka gane me ne amma the sign din da za ka gane za ka ga cikin ya dan kumburo kaɗan sannan in kana ba su nono za su dinga ɗauke kai kuma za ka dinga kanin kaman suna dan yawan yanyanka shi kaɗan kaɗan kaɗan haka so shawaran da zan ba wa iyaye shine the moment uwa ta yi notisin wannan ciwon cikin da Allah ta yi roshin ta kai yaro asibiti don akwai wasu eh, syrup ɗin da suke bayarwa daga sun ba da zaki ga cikin ya sake ba wani damuwa da Allah kar a yi delay a gida a cewa ana ba da wani grape water da sauransu ko su kanwa su menene a ruwan zafi duk gaskiya ba shi da wani nasaba da wannan abun ka kai dai likita ya je gan shi ne ya fi mahimmanci muhimmanci. sunana amina ibrahim eh na san ciwon colic watan ciwon cikin jarirai idan yaro na yana fama da ciwon colic zan ga yana kuka yana miƙe miƙe har ma ya ki kama nono hanyoyi da nake bi na magance ciwon cikin shine akwai magunguna kala-kala da akan ba ma yara kuma duk abin da na san in na ci zai jawo masa wannan ciwon ciki sai ba zan ci shi ba. Sunana Aisha. Kin san ciwon cikin jarirai? Eh to zan iya tsaya na sani saboda da ke a gida na haihu kuma haihuwan fari ne. Amma dai ya yi ta kuka cikin shi yana kumbura to da na kai shi kemis sai aka ce saboda bai yi bayan gida bane shi ya sa To da na je ni muna zaune a wurin ma kuma sai sai doktor din ya ce wai eh ciwon kenan abin da yake dami shi kenan. To da shi kenan kuma sai na dawo amma dai gaskiya ban san wani abu kai ba da ke na fari ne. bayan ya yi bayan gidan an ba ku wani magani a kemiston ko kuma shi kenan sai aka ce ku dawo gida a'a ba a bamu magani ba an ce kawai in da gida shi kenan dama shi ne abin da yake damun shi suna na maryam kabir baba maji kin san colic wato ciwon cikin jarirai eh hakika na san colic saboda na aihu yara da yawa na yi going through process din sosai so na san ciwon cikin yara ta yaya kike gane cewa suna fama da wannan ciwon ciki yawanci in dai yaro yana ciwon ciki ciki zaki ga yana ta kuka yana ta kuka ka rasa me yake damunsa to wata ran sai a ce ko kunne ko ciki to in kana so ka san ciki ne in kaɗan taɓa cikin kaman zaka ji ya kukan ya ƙaru ko kuma in yayi shuru kaɗan juya shi ko wani abu sai ka ji kukan ya ƙaru ko in kaɗan buga cikin sai ka ji kaman da iska a ciki kaman ganga to in ka ji haka to ka san da matsala kuma yawan kukan yawanci shine illahirin abin da yasa ake ganewa cewa ciwon ciki ne dama ko ciwon ciki ciki ne ko kunne ko ruwa ya shiga kunne kina ganin menene yake da nasaba da wannan ciwon cikin don wasu sukan ce watakila abubuwan da uwa ke ci yaro shi kuma cikinsa bai saba ba idan ya sha a nono yakan kawo masa wannan ciwon cikin allahu ya lamu dai kowa ya faɗi nashi wasu sun ce abin da uwa take ci wasu sun ce eh, gas kamar yara masu shan fidin botil ka bar su su yi ta tsotsan iska yakan sa ka ciwon ciki wasu sun ce cibiya allahu ya lamu dai ba mu sani ba amma a cikin ukun nan ko hudu a cikin su dai akwai daya dan yawanci illahirin yara zaki ga suna fama da ciwon ciki waɗanda zaki samu ko da ma ba ba su sha fidin botil ba suna yi so wanda suke shan fidin botil ma suna yi to shine ba mu sani ba a'a daga nonon uwa ne ko kuma gas din iska iskar da suke shaka na fidin botul nan wasu iyaye za ki ga sun ba yana suna ba yara feeding botul sai su bar su shanye abin ciki su ta tsotsa su ta tsotsan iska to ba mu sani ba Allahu ya lamu wanne ne kuma a ciki kamar idan yaran ki da ke kin haifi yara da yawa kuma kin eh, sun yi wannan ciwon ciki ya kike ki magance wannan ciwon ciki daga farko dai da muka fara aka ce mana gripe water muka zo muna ba da gripe water wataran ya sauki wataran ba zai yi ba sai aka zo aka ce ai gripe water yana da illa wa yara a daina su to da Allah ya sa ni kuma jego na na farko a gida na yi akwai tsofaffi akwai manya a gida sai wata babba tsohuwa da dattijuwa sai ta bamu shawara ta ce mu samu gauta jan gauta da ake busarwa wanda zaki samu a gurin yan koli zaki gan shi jaja wuri ya bushe in ka siyi guda daya sai ka ajiye in kana jego in yaro ya fara kukan ciwon ciki sai ka dan balli kaɗan sai ka jika a cikin ruwa in ya dan jika na minti biyu zuwa biyar sai ka ba yaro ya sha to in bi izinin lahu in sha allahu minti biyar za ka ga yaro ciki yayi sauki to ni dai gaskiya abun da ne taimaka min kenan don gaskiya rabona da in yi amfani da gripe water wallahi ya daɗe dan ba zan ma iya tunawa ba sai wannan gautan idan kin yi hakan baya hana su bayan gida baya hanawa da yake dan kaɗan zaka balla ba wai gautan da gaba ɗaya zaka eh, jefa a ruwa ba kaɗan dan bayan zaka dan bare kaɗan kai ka jefa a ruwa in ya dan jiku minti biyu sai ka ba su ina gani yana relieving din yana sake musu cikin ba zai hana su kashi ba kuma zaki ga minti biyar zuwa goma cikin yaro yayi sauki insha Allah sunana Talata Ibrahim eh na san ciwon colic shine wannan ciwon cikin da yara suka yi yawanci jarirai kamar daga haihuwa zuwa kamar wata takwas tara yawanci su ne za ga suna da wannan matsalan ciwon colic inda nake sanin colic ne yake damun su za ga suna ta yawan kuka kuma yawanci da daddare yake cikin a wasu lokacin za ka ga ya kumbura amma ba ko da yaushe ba amma dai za ga yawan kuka ko me kai musu balle kwanciya ba za su yadda su kwanta ba abin da ma yake dan ba su sauki shine in ka sa su a kafada za ga har suka samu suka yi gyatsa shine za ka ga abin yakan yi sauki sauki maganin shi shine in dai duk lokacin da kamar ka samu ka bawa yaro abinci ko ya sha nono ka tabbata kafin ka kwantar da shi ka sa shi a kafaɗa ya gyatsa gyatsan ne yana taimaka musu sosai sannan akwai wata rana in yaro kamar lokacin in kana da shawa a gida in ciwon ciki yana damun shi in ka shiga ban ɗaki ka kunna shawan in yana zuba din na sha ban sanya ake yake aiki ba akan amma yakan taimaka sai kaga yaro ko abin yana sa ya ɗauke mishi hankali ne daga cewa yana dai kamar kwantar musu da hankali haka wata ranka ga san samu su yi bacci. To ba saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirin mu na yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu Amina Buhari Auna ta yi da likita. To salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ko za ki gabatar min da kanki? Eh, sunana Dr. Maria muktar kuma ni babban likitiya ce mai kula da jarirai a babban asibitin nan da ake cewa National Hospital a Abuja, Nigeria. To Madalla, um, Dr. Maria yau muna tattaunawa ne akan ciwon cikin nan da yakan damu yara ya ta sa su kuka wanda ake kira da colic a turanci. Eh lallai babban matsala ce especially ga yara ƙanana. To muna so ki mana bayani akan abubuwan da ke jawowa um, wani irin magani ne za a iya ba wa yara sai kuma yanda za a iya kiyayewa. Jarirai dai yawanci kaman bayan sati shida watan kaman bayan an yi arba'in shine zaki ga iyaye sukan yi fama da wannan matsala yaro zai ana nan kaman yaro dai lafiyayye haka wanda dai ba wani alamar rashin lafiya a gare shi kawai sai ya dinga zandara kuka ya dinga tsala kuka yawanci da yamma ya daɗa yana kukan nan in kika haɗa kukan da zai zai kai wurin awa uku haka a rana saboda yawan damuwa da yake ji a cikin shi zaki ga yana kuka kuka yana ta harba kafa kuma zai iya kwana uku yana irin wannan kukan ya iya yin sati uku ma yana irin wannan kukan da yamma haka. Wato sai su ta nuna alamun kamar suna cikin azaba. Yauwa za ki ga kamar ana damka cikin su ne ko kuma cikin su ana suna jin kamar ana cizon su ne haka a ciki. Fita kuka dai a rasa me yake damun su kuma kin san kukan jariri wata idan dai jariri na kuka mahaifiyar shi ba ta da kuni dukkan mutan gida ba su da tsuni so kowa hankalin shi yana tashi saboda wannan yawan kukan mm. amma za ki ga yaro ne da baya zazzabi ba amai ba gudawa ba wani alamar rashin lafiya sai kukan nan to irin wannan kukan yawanci shine in an ka asibiti yawancin an duba sai an tabbatar cewa babu wani abu da yake damun shi sannan shi ne za a ce kwale. To watan ciwon ciki a ƙananan jarirai yawanci daga sati shida zuwa wata shida shine ake samun wannan colic din amma idan aka kawo yaro mai irin wannan kuka za mu tabbatar cewa babu wasu matsaloli tukunna da suke damin yaro kafin mu ce colic ne kin gane ko to wasu irin matsaloli kenan To watan kamar wasu yaran za su ga akwai larurori kala-kala da rasta yaro yawan kuka. Mm. Na ɗaya kin ga wani yaron idan ya daɗi bayan gida ba cikin shi ya ɗaure watan kamar irin abin da ake cewa kumi ɗin nan. Mm. Wasu in sun rasa yadda za su yi bayan gidan su kiga suna ta kuka haka. To kin ga za a tabbatar cewa yaro baya kumi. Na biyu especially ga jarirai maza watakila wurin al'aurar su Um, matsala to wani lokaci suke da suna da kuka haka hmm. wasu jariran kuma ko ciwon kunne ne wani lokaci idan kunnen su yana ciwo shi ma za da suna ta kuka wasu kuma masu matsala daga cikin ko irin abin da ake cewa haniya din nan hmm. wani lokaci idan haniyar ta makale a wani rami ita ma tukan sa jarirai wato idan hanjin cikin ke ya makale a wani rami tabbas haka abin yake eh. hmm. to kin gani sun aka kawo yaro mai wannan yawan kukan duk sai an tabbatar cewa wa'annan matsalolin babu su duk an duba an ga cewa babu wa'annan matsalolin da ire-iren su kafin a ce jariri yana da colic mm. na saboda shi colic ba wai wani cuta ba ne abu ne kawai da yakan zo wa jarirai kuma abu ne da yana zuwa jarirai da yawa akalla kashi goma zuwa kusan kashi talatin zuwa arba'in ɗin jarirai suna samun wannan college kin da ba wai abu ne da za a ce sai wane da wane ba kuma ba bambanci ya mace za ta iya ɗa namiji ma duk zai iya samun college takamaimai kun san ko menene yake jawo shi to watan dai har yanzu dai takamaimai da za a ce miki ga abin da aka tabbatar shi yake ja college ba amma akwai abubuwa da yawa da aka lura cewa suna iya taimakawa yaran da suke shan madara sun fi samun colic kan yaran da suke shan nomi. kuma wani lokaci za ki ga kaman kowa kin san da irin jikin shi wasu jikin su akwai irin abincin da yanayin abincin da baya karban jikin mutum mm. wani lokaci sai ki ga kaman idan mahaifiyan ta ci wani abu da bai karbi jaririn ba idan ana shayar da shi wani lokaci yakan sa irin wannan ciwon ciki shi ma in kar aka daina su cika yawan lokaci an samu saukin al'amarin mm. eh, so kuma wani lokaci kamar madaran ma da na ce yaran da ake ba madarar gwangwani sun fi samun college madaran ma kala-kala ce akwai irin madarar da ita ba ta cika sa irin wannan colic din ba akwai kuma wadda ta fi saka wannan colic din mm. abubuwan dai suna da yawa gaskiya mm. in dai ba a gane ba sai a nemi likita a tuntuɓi a nemi shawara mm. to akwai wani irin gwaji na musamman da kuke yi ku gane ko yaro na da wannan matsanancin ciwon ciki wanda kuke kira da colic eh to gaskiya yawanci ba wai sai an duba wani test ba ko auna wani abu yawanci daga magana ne haka da za ta yi da mahaifiyar yaro za ka fahimta saboda kamar yadda na ce da farko za ka tabbatar cewa ba an rashin lafiya ba ne wanda ba a gane kan shi ba da ake cewa a turanci organic da mm. gane kama a ce ko ciwon kunne ko kuma a ce kamar yadda na faɗa daga baya ko yaron yana da matsala a cikin hanjin shi ko wannan haniya ɗin irin da ire-iren wato ciwo na musamman ciwo na musamman exactly so idan ba su bane to kin ga sai a ce um, colic ne ke damin yaron to tun da ba ku san takamamme menene ke jawo shi ba babu wani rigakafi kenan da za a iya yi don kada yaro ya kamu da wannan colic din? akwai rigakafi sosai ko saboda babban abin da yake faruwa idan jariri yana colic shine wato yana tara iska a cikin hancin shi. Mm. watan abin da ake cewa kamar gas haka ba zai mm. iska tana taruwa a cikin hanjin jaririn to watan duk yadda za a yi a hana iskan nan taruwa ko kuma in ta shiga din a rugurguza ta ta zama ta zama ƙanana ƙanana to kinga zai iya taimakawa jariri ya rage wannan ciwon cikin haka watan yadda muke cewa iyaye hanyoyin da za a yi rigakafi shine kada a bari sai jariri ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka sannan a bashi nono idan ka kwatanta ta da cewa lokacin shayar da jariri ya yi sai a bashi nono ba tare da sai an bar bashi kuka ya shaƙi iska ya cika cikin shi da iska ba mm. saboda wannan iska za ta iya zama mishi matsala na biyu yadda za a rike jaririn wurin bashi nono dole ne a tabbatar da cewa bakin da yake kan mama ya shige ba cikin bakin jariri saboda idan ya shige ciki to baby ya kama mama kenan sosai iska ba ta dinga shiga cikin shi ba idan yana zukar nono mm. idan bai kame cikin bakin nan na kan nono ba to za ki ga baya tsotsa yadda ya kamata kuma tun da baya tsotsayin da ya kamata iska za ta dinga shiga hmm. ta je ta kumbura mishi ciki na uku abin da muke gaya iyaye kuma shine cewa bayan an gama shayar da jariri ya koshi da a ɗaga shi a ɗora shi a kafaɗa idan aka ɗora shi a kafaɗa a dinga shafa bayan shi dinga shafa bayan shi har sai ya yi gyatsa yawanci ke kyamshar ke ma kin lura cewa jarirai an ɗora su a kafaɗa suna yin gyatsa ko haka eh in sun yi gyatsa kuma me yake fita ba iska ba haka iska ne yau wato kin ga wannan iskar idan ta fita idan aka samu iskar ta fita da kinga nan da nan sai yaro ya leƙan ya kwanta ya ji daɗi idan aka ga bayan an sa a kafaɗan ma ya yi gyatsa wani lokaci yaran ma ta ta bar su za ki ga sun yi gyatsa ta biyu ma su yi gyatsa ta uku ma wasu ma bayan kafaɗan kuma ka dawo da su cinya ta sake kwantar da su ka ci gaba da shafa musu bayan saki ji suna ta gyatsa. Wato a kwantar da su rubda ciki akan cinya kenan? Rubda ciki, yawo rubda ciki, eh. sai ki ga iska tana ta fita suna ta gyatsa sai su ji daɗin cikin su. To kin ga idan aka yi wa'annan yawanci sai eh, baby sai samu sauki. Idan kuma duk wa'annan shawarwarin da aka bayar ba su taimaka yadda ake zato ba akwai 'yan magunguna 'yan dabarun mu na likitoci dai da ake dan bayarwa wanda suke daɗa taimakawa insha Allah akwai magunguna da muke rubutawa wanda su aikinsu watan ba za su sa wai ka fito da iska ba ne amma iskar da bebin ya riga ya haɗiya sai su gurguza ta a cikin hanji ta zama bubbles ɗin ya zama ƙanana ƙanana ƙanana sai ga bebi yana ko yawan cusa ko kuma yana yin gyatsa ɗin to idan ya samu ya fitar da wannan iskar daga cikin hanjin shi sai ki ga ya samu lafiya sai kuma ki ji kukan yi sauki insha Allah to akwai kuma wani irin shawara da zaki ya bawa iyaye eh to alhamdulillah eh, ina ganin je balle mu je mutanen mu na na Allah ya taimake mu manna mu masu son bawa yaran mu nono ne wato akwai ni'imomi da Allah ya saka a cikin nonon mahaifiya. Hmm. Wa'anda komai a dan madara ba za ka samu wa'annan albarka da ke cikin nonon mahaifiya ba. Yaron da ake shayar da shi da nomi bai cika samun matsala ba kamar yaron da yake shan madarar gwangwani. Saboda haka mu dage mu dinga amfani da Allah abinda Allah subhanahu wata ala ya bamu a kyauta dan mu shayar da jariranmu. Banda ma colleagues yaron da yake shan nono za ki gani cika ta amai da gudawa da su ƙurarraji ba ki za ki gan shi ya yi bulbul da shi ya girma ba za ki taɓa jin yawanci yaran da ake ba su nono kawai za ki ga wata shida zuwa shekara ɗaya ma ba taɓa kai asibiti ba in dai ba zuwa check up ba ko rigakafi saboda haka gaskiya ina ganin ita ce wannan babbar shawarar da zan bayar na biyu kuma watan rigakafi an ce ya fi magani alluran nan da ake cewa a ji a kai jarirai da yara don a yi musu a tari cuta a yi ta yana da matukar mahimmanci saboda shi ma yana inganta lafiyar jarirai ya kuma kare su daga um, rashin lafiya. ta mun gode kwarai da gaske Dr. Maria sai kuma idan mun sake gayyato ki zauren namu. Allah ya sa mu dace. Mun gode. To Madalla yanzu kuma bari mu ziyarci filin dafa mu ko me wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta jiyo mana. To, wannan lokaci na azumi dai kwai kiridite kiridite kenan na kaya danye. To na ɗanyen dai sai ki nemi shukinki, shu mai kyau kwallon shu. Kin gane ko? Kabeji. Eh? Sai ki neme shi kwallo, sai ki nemi karoti. Karotin ki da dama, sai ki nemi karas, yawwa sai ki nemi kwankwamban wannan. sai ki nemi poivron. kamar danyen tattasai ne amma ba tattasai bane poivron. koren tattasai babba eh kabeji ki ɗauko wannan kwallon shukin naki ki raba shi gida biyu karas kin naki shi ma kin wanke shi kin gyara shi kin hudda mishi bawon shi akwai ki dauko dan yi ki musamman na yankewa cas cas cas cas kamar yadda kika ga taliya sai ki yanke shi kanana kanana kin gurje karotin ki shi ma yayi ɗaya ɗaya haka dogaye siri shi ma poivron kin sai ki dauka shi ma sai ki bi shi ki yanke shi sai ki ɗauko wannan kwankwan bataki ki mishi ko tsayi wata ne sai ki ɗauko plate kinki sai ki jera su sai ki ɗauko tumatir ɗanye shi ma kin yayyanka shi sai ki ɗauko wannan tumatirin naki shi ma ki jera shi irin jerin da kike so kenan kin ga gashu kin baza ga karas kin jera a bisa ga kwankwamba kin jera a bisa kin ɗauko wannan koren tattasai ga tumatir ɗanye kin jera sai ki ɗauko koren tattasan wannan da shi za ki mishi ado ga kwanki da hehe shi ma sai ki ɗauko kwannan ki mishi yanka yanka yanka ki shi mai so yana sa albasa shi ma sai ki zo ki mishi wannan jikin wannan dan eh, jiskin wannan kin hada mishi da mayonnaise haka wannan na haɗin na kwai eh, mai na salati da kuma dan motar cikin tarho dan manki a ciki kin sa dan gishirin ki in kina amfani da maji kin sa mishi majin shi sai ki kada shi miyan nan naki kuma shi ma kina daka wannan tafarnuwa da dan seleri kaɗan sai ki saka a ciki kisa dakan dakan wannan kisa sai ki motsa ki motsa shi ki shi da ruwa ruwa ki saka mishi ruwa saboda wannan karas kin da shukin yana bukatan jus mai ruwa ki saka mishi ya dan ruwa ruwa kenan sai an amfani da shi shi ma eh sai ki zuzzuba kina daukowa kina sa a plate kina dauko wannan jus kin naki da kika yi ki yaryara a bisa ki motsa ki motsa sai ki amfani da shi ki ci in kina so da biredi ma kina iya yin cin shi ko kuma ki ci shi haka nan zalla shi ma ki ma yana da amfani a amfani ana zance ɗiyan itatuwa kayan lambu hmm? kayan lambu akwai abin da ya yi shi amfani a jiki kayan ganye wannan na danye ai sosai yana da amfani za ki ji kuma na natural ne babu wani haɗi haka nan na wanda zai ba da illa ko wani abu lahiya lau za ki ci abinki kuma ya muke amfani a jikinki. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin news